Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyo Freedom muryar jama'a ki gabatar da inda Gwamnatin Kano ta ce ita ce gaba-gaba wajen fara aikatar da mafi karancin albashin Naira dubu saba'in da gwamnatin tarayya ta amince a matsayin mafi karancin albashi. Har yanzu iyayen yaran nan 'yan asalin jihar Kano da aka sace zuwa kudancin ƙasar nan aka sauya musu suna da addini na ci gaba da neman ɗaukin mahukunta. Ilu ta jawo wa tsohon mijin wata mata bau bayan da yake aikewa da tsohuwar matarsa saƙonnin barazana. Kotun shari'ar Musulunci da ke zamanta a ɗanbare ta yankewa wani matashi hukuncin ɗaurin wata shida babu zaɓin tara tare da yi masa bulala goma ko me ya zafi waɗannan. Har da ƙarin wasu rahotanni na nan tafi a cikin shirin namu na wannan rana. Sai ku biyo Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Zainab. Aminu Bako ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na inda ranka. da ke kawo muku labarai da rahotanni na musamman da suka shafi al'umma kai tsaye. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a. Shirin namu zai faro ne da ƙananan 'yan kasuwan da ke kasuwanci a kasuwar kantin kwari cikin gidan sarkin gambari da suka shigo cikin alhini da fargaba suna roƙon mai girma gwamnan jihar Kano da mai daraja chief jojin jihar Kano Hajiya Justice Dije Aboki da su kawo musu ɗauki bisa wani tasau da ake yi musu. Waɗannan ƙananan 'yan kasuwan suka ce fiye da shekaru talatin kenan iyayensu suka sayi filayen tebura a cikin gidan marigayen daga magadansa bayan da magadan suka sayar da shagunan da suka gada amma abin mamaki sai gashi jikokin marigayin sun dawo ta baya suna ƙoƙarin ƙwace waɗannan filayen babu gaira babu dalili 'yan kasuwar suka ce babban abin da ya basu mamaki shine kotun musulunci ce ta 'yan awaki ta shaida cinikin da aka yi tun wancan lokacin amma sai gashi su jikokin suna kawo musu 'yan sanda cikin dare daga wudil ana kwashe musu kaya har ma kuma sun je sun nemo wata odar daga babbar kotu alhali suna da hujjoji a hannunsu da ke nuna ikon mallakar waɗannan wurare bello ahmad idris shine shugaban 'yan tebura da waɗannan tasau ya shafa ya ce don girman allah a kawo musu ɗauki abin da muke kuka dangane da tebura ne na gidan sarkin gambari wanda iyayenmu suka mallaka a wajen 'ya'yan sarkin gambari amma yanzu rana tsaka jikogin sarkin gambari suke zuwa suke ɗaga mana hankula suke kwashe mana teburanmu suna mana barazanar jami'an tsaro suka ce su kotu ce ta basu odar mu muna da shaidar sayan guri muka akwai takardu iyayenmu sun sai gona kimanin shekara talatin ta muna roƙo ga mai girma chief joji ta jihar kano da ta shigo cikin lamarin nan. babajiba ibrahim shine kakakin babbar kotun jihar kano ya ce ai da sauran zance domin tun da odar da aka bayar takaitacciya ce su tanadi hujjojinsu domin bayyana a gaban kotun kotu ta bada wannan umarni ne na wucin gadi kuma wannan umarni ba shine umarni na karshe ba a ranar da aka sa za a dawo kotu wato ranar 26 ga wannan wata na bakwai za a dau a zube ban ta saboda haka a zauna lafiya kuma kotu ba tana nufin ainihin ai wani ya mutsi ko a wani ta da hankali ba duk wanda yake da wata hujja to ina tabbatar masa da cewar ba za a zalunce shi ba Duk wani ƙoƙari na ji daga jikokin da ake zargi da wannan tasau abin ya ci tira domin za mu so mu ji daga bakinsu shin da gaske ne sun kwashe wa 'yan kasuwar kaya cikin dare domin yin gini akwai buƙatar ci gaba da bibiya don tabbatar da yi wa kowane ɓangare adalci. To wannan kenan. Yanzu kuma za mu yi waiwaye ne da 'yan magana kan ce a dan tafiya wato dai batun ƙananan yaran Kano da aka sace zuwa kudancin ƙasar nan da ake sauyawa suna da addini A baya-bayan nan dai an gano wasu daga cikin 'ya'yan bayan da kungiyar ta yi tattaki zuwa jihar Anambra bayan samun labarin wani gida a can da ake ajiye ƙananan yara inda iyayen suka ce sun je wasu ma a cikinsu sun gane 'ya'yansu sai dai har kawo zuwa wannan lokaci ba a kawo musu yaran nasu ba duk kuwa da gwajin halitta da aka yi musu tare da yaran lamarin da ya sanya iyayen yaran suke kira da babban murya kan a sake duba lamarinsu. yara da aka sace mana 'ya'ya na jihar Kano zuwa kudancin ƙasa. Muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kano a injiniya Abubakar Yusuf da ya taimaka ya ƙara ɗaukan nauyi a koma don ganin yaran mu sun dawo hannunmu. Da Allah da annabi muna cikin wani hali walla a taimaka mana a taimaka gwamnan jihar Kano a ceto mana yaran na a da su hannun iyayensu a kubuto da su daga cikin kafirci a da su cikin musulunci Har ila yau wakilinmu Yusuf Ali Abdallah da ke bibiyar labarin satar yaran ya tattauna da shugaban kungiyar Protection Against the Abduction Missing Children, Malam Ismaila Ibrahim Muhammad Kawo, wanda ya kira ga gwamnan jihar Kano kan ya samar da hukuma ta musamman da za ta kawo ƙarshen satan yaran. Muna ƙara kira ga gwamnatin jihar Kano da ya yi hukuma mai zaman kanta wadda za mu ba ta gudunmawa mu haɗu da ita don ganin ci gaba da ceto yaran jihar kano hukuma mai zaman kanta sannan kuma a yi kokari security agency gaba ɗaya a ce suna aiki a kan maganar daƙile sace-sacen yaran nan saboda ba su daina ɗiban yaran jihar kano ba har yanzu Haka kuma Comrade Ismaila Ibrahim Muhammad kawu ya ce sun gano wani yaro da ake zargin an sace shi daga nan jihar Kano zuwa Abuja inda ya buƙaci iyaye su dinka kula da rayuwar yaransu. To za mu ci gaba da bibiyan wannan batu. Nan kuma wani ibtila'i ne ya faru a wani unguwa da ake kira da filin alkama. Bayan da aka yi zargin wasu sun haura gidan wata tsohuwa 'yar kimanin shekaru saba'in tare da halaka ta har Wani kisa da aka yi mata mara kyan gani mai sauraro. Ana zargin hakan dai ya faru ne bayan da jikokin matar suka fita zuwa unguwa kuma bayan dawowarsu suka yi ta buga kofar gidan amma shiru ba wanda ya buɗe sai suka yi tunanin su haura a buɗe domin a ga me ke faruwa. Bayan sun haura an buɗe ne kuma aka ganta cikin wani yanayi kamar yadda jikar marigayiyar ta shaida. Mu dai farko mun suya a bata gida tana aiki bayan kuma mun je sai ina zaune sai ga ɗani na sai na ce mai me yasa ka zo nan sai ya ce min ya ji ya bubbuga gidan ba a buɗe mai ba sai na ce to ya zauna ya jira ni bayan mun zo ma muna ta bubbuga muna ta bubbuga ba bayan ta haura kawai ta ranta a kwance Haka shi ma wannan shaidar gani da idan ya bayyana shi ma yadda abin ya faru. ba sa gidan sun fita da isha'i sun da misalin karfe sha biyu suka zo karar da gida a kulle suna ta bubbugawa suna ta bubbuga suka ji shiru ɗaya daga su yaran abokan zamanta ɗaya daga ciki aka ce to ta haura ta je ta zara sakata sai suka gabo suka tadda wannan mata akwai ta an sassara ta. Mun kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa domin ji daga gare su, amma ba mu same shi ba, wala Allah aiki ne ya yawa. Idan mun same shi, za ku ji mu da martaninsu a shirin mu na gaba. To Allah ya kyauta. A daidai lokacin da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya amince da biyan naira dubu saba'in a matsayin mafi karancin albashi. Shugaban kungiyar kwadago reshen jihar Kano, Comrade Kabiru Ado, ya ce sun karba kuma sun aminta saboda dama suna yi ne saboda makomar ma'aikata. wannan kudi dubu saba'in da aka samu yarjejeniya a kansa a mahanga ta gaskiya wannan mu a bangaren mu. muna ganin cewa karɓar ko amincewa da shugabancin ƙungiyoyin kwadago suka yi na ƙasa ya yi mana daidai domin a kullum muna la'akari da menene makomar ma'aikatan jihohi wannan dubu saba'in da aka sa hannu a kai muna maraba da shi muna wa allah godiya su ma a bangaren gwamnatin jihar kano sun ce a shirye suke su zama na farko-farko wajen fara biyan wannan kuɗin shugaban ma'aikata a jihar kano alhaji musa abdullahi ne ya bayyana hakan inda ya ce da zarar shugaban kasa ya sahale a fara biyan mafi karancin albashin wanda kuma a yanzu ya riga ya yi to jihar kano za ta biya ma'aikatanta a farko-farko. gwamnatin jihar kano tana tsaye da kuma niyya duk lokacin da aka yanke harkar magana albashin nan wanda aka yadda za a biya wanda doka ta yadda da shi tsarin ya yadda da shi ba za ta yi ƙasa gwiwa ba za ta biya don tarihinmu da kuma irin niyya da buri na gwamnan mu. shine kullum ya daɗaɗawa jinsin ma'aikata kan bisa hakkokinsu da yake kan doron doka da ƙa'ida ta gwamnati. To wannan kenan. Nan ma dai gwamnatin jihar Kanan ce ta fitar da wani kundi da zai magance matsalar canjin yanayi da ake fuskanta. Hukumar da ke kula da hanyoyin ruwa, yanayin zaizayar ƙasa da kuma sauyin yanayi ta ce, sauyin yanayin ya shafi kowane fanni na rayuwar ɗan adam, wanda haka ne ya sa ta ga dacewar ta kafa wata doka da za ta magance matsalar. Shugaban hukumar Muhammad S. Khalil ne ya bayyana hakan. Ya ce jihar Legas ita ce jiha ta farko a faɗin ƙasar nan da ta fara yin wannan doka inda suke sa ran jihar Kano ta goya mata baya. muka kirawo masana masu ruwa da tsaki a ciki da wajen ah, jihar nan da ƙasar nan domin mai developing policy na climate change for Kano State. kuma sun ba da input wanda wannan input din aka collating aka hada aka fitar da first draft na Kano State climate change policy duba da ta'azzara da wannan ah, matsala ta climate change ta zama a duniya gabaki daya bayan an yi wannan doka abu na gaba da zabi shine abin da ake cewa action plan cewa cikin shekara biyar ina so in magance kaza da kaza da kaza to Allah ya bada iko mai sauraro shirin inda ranka kuke sauraro daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Za ku iya sake jin wannan shiri a duk sanda kuke so idan kuka lalube mu ta kafafen sada zumunta a Freedom Radio nigeria Kafin shirin ya ɗora, bari mu leƙa sashenmu na kasuwanci. Barkanmu da dawowa. Idan muka tsallaka kotu kuwa kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a ɗan bari, ƙarƙashin jagorancin munzali Idris Gwadabe ta yanke wa wani matashi hukuncin ɗaurin wata shida babu zaɓin tara tare da yi masa bulala goma sakamakon samunsa da makami da kuma ƙwace waya a hannun wani yaro. An gurfanar da Bashir Idris a gaban kotun inda mai gabatar da ƙara, Inspector Bashir Wada, ya karanto masa ƙunshin tuhume-tuhumen kuma nan take ya amsa laifinsa. Kotun kuma ta kafa masa shaidun ikirari ta kuma yanke masa hukunci nan take. An dai same shi da tare wani yaro yayin da aka aike shi ya kai cajin waya. ya kuma zare masa wata wuka ya ce idan bai ba shi ba sai ya yanka shi hakan ya sa yaron ya firgita ya bashi wayar ta kimanin kuɗi naira dubu ashirin da biyu to ai daman son zuciya bacinta duka dai daga kotun inda a nan ma can daga kotun shari'ar musulunci da ke kurna ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Shamsu Ado Abdullahi. 'Yan sanda ne suka gurfanar da wata mata da ake zarginta da yi wa makotanta roman baka tana karɓar kuɗaɗensu da nufin ba su riba mai tsoka amma daga bisani babu kuɗin ba ribar amma kuma tana ta inda inda inda ta ce kayan suna kwadebuwa ta kuma ce suna hannun kwastam an kama wakilinmu na kotu aminu abdubaka noma yana da ƙarashen wannan labari an gurfa da khadija abdurrahman bisa kushe tuhumar zamba da kuma cuta mai gabatar da kara jilanirin min keɓe ya karanto mata kunshin tuhuma amma ta musanta kotun kuma ta sanya ta a hannun beli shar ɗan ajiye kuɗi naira dubu ɗari biyu kuma za ta kawo wanda zai tsaya mata wanda yake da malkar gida a bandirawo kotu kuma ta sanya ranar sha shida ga watan takwas domin ci gaba da shirar ana dai ta da yau makotanta roman baka inda ta ce idan suka bata naira dubu ɗari za ta dinga basu ribar naira dubu talatin talatin har ma ta fara kawo riba har sau uku amma daga bisani babu kuɗin babu ribar hakan ya sa masu ƙara wato ummi lawan da mijinta jamilu mani da kuma wani mutum mai suna jamilu mustapha dukkaninsa mazauna unguwar bandirawo suka yi karanta inda ake zargin sun haɗa mata kuɗi har naira miliyan biyu da dubu ɗari biyu domin a kasuwanci amma daga bisani babu kuɗi babu ribar. To na gaida babana. Can daga kura kuwa kotun musulunci ta kura ce ƙarƙashin mai shari'a Malam Ibrahim Isa Usman ta yanke hukuncin ɗaurin wata uku ko tare dubu goma ga wani mutum saboda yi wa tsohuwar matarsa barazana. Matar mai suna Maryam Idris ta ce ta yi ƙarar mijinta Tsalha da ake kira Ifritu ne saboda tun bayan rabuwar aurensu ta daina sauraron shi sai kuma wannan tsohon mijin nata ya zo ya same ta yake faɗa da ita ya ce wai ta je har gida ta zagi matarsa da ke cikin gidan inda har yake ikirarin cewa zai batar da ita saboda hakan da ta yi kamar yadda wannan baiwar Allah ta shaida mana. shi dai tun da muka rabu ike ta neman fitina ni dai na ki sauraron sa to shine sai rannan kuma sai yi karamar yarinya ta sai i kama zaginta ina ce mata agula he ce bata je gidansa ba tunda a gidana na tare in gidansa ta je sai i kira ta agula kawai sai ice wai na zage ta he ya batar da mu da ni da iyali na gaba ɗayan shine nake neman na a kotu shi ma wannan tsohon mijin nata da ta kawo ƙararsa dalhatu ya ce ya yarda ya aikata laifin tare kuma da neman sassauci da kuma bawa matar tasa haƙuri an yanke mu kuma na nemi sassauci kotu ta duba abun da ya faru ta yi mu afuwa ba abun da zan ce sai da in ce Allah saka da alheri daga kotu har yan uwan mata na har matatawa abun da ya zo ya faru Allah ubangiji ya kara kau da wannan abubuwa Allah ya kara tabbatar da alheri tsakaninmu to kowa da ya iya bakinsa ai ba zai kai shi ga dana sani ba Allah ya raba mu da aikin dana sani Halin matsin rayuwa da aka tsinci kai ya sa wasu da yawa daga cikin masu juna biyu shiga wani hali musamman a bangaren cimaka. Domin kuwa a yanzu samun abinci sau uku na zama sai wane da wane balantana ɗan abin kwaɗayi da masu ciki ke nema. Wakiliyarmu Zainab Abdulkarim Kofan na isa ta yi duba kan wannan batu tare da haɗa rahoto. Yayin da ake ci gaba da fuskantar halin kunci da tsadar rayuwa a faɗin ƙasar nan, wanda har ya sa a yanzu ba kowa ne yake samu ya ci abinci sau uku ba kamar yadda aka saba. Wannan matsalar dai ta shafi mata masu juna biyu, wanda suka ce ba kasafai suke samu su ci abinci ko da sau biyu ne a rana ba, duba da yadda suke haƙura su bar wa yara abin da za su ci. A wasu lokutan ma dai a duk sanda suka je asibiti likitoci na shawartar su da su ringa cin abubuwan da za su ƙara musu lafiya sai dai a yanzu sun ce babu halin cin abubuwan da likitocin suke lissafo musu su ci ga dai wasu mata masu juna biyun da muka zanta da su muka je asibiti suna cewa a ɗan ci abubuwan da zai ƙara mana lafiya da mu da yaran da ke cikin mu to gaskiya ba ma samun mu ci abinci ko sau uku ma gaskiya sai dai irin sau biyun nan a halin rayuwa da ake ciki kasuwanci ke na shi babu kuɗi kuma ka taɓa kuɗi ne. To akan wannan batu ne kuma ya sa muka tuntuɓi masana a fannin lafiya. kan ko akwai wasu abubuwa masu sau da mata masu juna biyun za su iya amfani da shi Dr. Jamilu Sha'ibu Mariri likita ne a asibitin ɗan Maliki da ke nan Kano. ya ba wa matan shawarwarin irin abubuwan da za su ringa ci a maimakon waɗancan da ake gani sai an sa kuɗi da yawa. Ba wai lola ba ne sai mutum ya sai wani abu mai mugun tsada ko nama ko kifi ba a zai iya amfani da abu na kusa da shi kamar abin da ya shafi zogale, rama, yakuwa, kokumba, irin su dan lemo da ayaba haka shi ma ba wai dole bane irin su dan gyada haka su wake kada ya zauna da yunwa dai likitan ya kuma shawarce su da su ringa cin abinci ko yaya yake kada dai a zauna da yunwa to Allah ya bada yadda za a A nan kuma wata mata da miji ne suka rinka rige-rigen biyan alkali kuɗi saboda a raba auren da ke tsakanin tsakaninsu. waye ya nasara ga wakiliyarmu Shamsiyya Faruk Bello da ci gaban labarin. Tun farko matar wanda ake zargin ce ta bayyana cewa tana buƙatar a raba aurensu da mijinta, yayin da take zargin shi da biyan naira miliyan biyu a kotun dangane da shari'ar da za a gudanar a tsakanin su. Hakan ya sa ita ma ta biya waɗannan maƙudan kuɗaɗe don ta samu abin da take so yayin gudanar da shari'ar. Ta kuma tabbatar wa da lauyan cewa tana so a raba aurensu yayin gudanar da shari'ar. Daga bisani ne kuma ta ƙara da ta ce masa ta janye daga maganar raba auren. Wai dangin mijin nata sun bata ta haƙuri. Nan ma yi mata alƙawarin faɗawa alkali yayin zaman kotun. Sai dai kuma ranar da za a gudanar da shari'an ne. Lauyan na kan hanyarsa ta zuwa gidan 'yar uwarsa suna. Sai suka haɗu da mijin wannan matar. Nan ya rungume shi yana faɗin dama neman sa yake. Ya samu labarin ya rubuta takardar neman saki daga matarsa. Wato soyayya suke tsakaninsu shi yasa yake nema ya kashe masa aure. Nan kiciniya ta ɓarke tsakaninsa da lauyan. Lauyan yana yi masa bayani amma ya ƙi sauraron sa. Nan ya ture shi ya ɗauko fashasshiyar kwalba ya rinka caccaka masa a jiki. Har sai da ya jikkata shi. Sannan na hankalin mutane ya zo kansu, aka kawo lauyan ɗauki cikin jini zuwa asibiti. Sai dai kuma lauyan ya ce har ya zuwa yanzu, da 'yan sandan Ondo ke da masaniya kan lamarin ba su cafke wanda ake zargi ba, sakamakon bayyana cewa har yanzu bincike suke gudanarwa a kan lamarin. To wannan dai shi ne aka ce, da kyar na kai ya fi da kyar aka kama ni. Yanzu kuma za mu tsallaka mu na neman taimako, inda muka samu takardar neman taimakon wata baiwar Allah mai suna Halima. da ke neman kuɗin magani naira dubu ɗari da biyu sai kuma takardar wata baiwar Allah ita ma da ke karatun shari'a ta ce tana neman kuɗi naira dubu casa'in da biyar da ɗari biyar tana aji na ƙarshe gashi kuma ba ta da halin da za ta biya sai kuma takardar neman taimakon wani ɗan ƙanƙanin yaro da ke fama da lalura a kan shi wani ƙari ya fito mai ta bayan kan shi idan kuka ga yaron sai ku ɗauka kawuna biyu ne da shi mahaifiyar shi ta zo tare da shi sun ce ba su da hali suna neman kuɗi naira dubu ɗari biyu da fatan za a taimaka sai kuma takardar neman taimakon wani bawan Allah shi ma da ke neman kuɗin makaranta naira dubu hamsin da bakwai da fatan duka za a a taimaka musu baki ɗaya. Duka-duka kuma da haka shirin namu na wannan rana ya kammala. A madadin dukkan abokan aiki Nasir Salisu Zango, Bashir Sharfaɗi, Yusuf Ali Abdullah Aminu Abdu Baka Noma da Zumira Garba Baban Ladi da suka taimaka wajen kawo muku shirin. Bisa jagorancin Samira Sa'ad Zakirai, Abdulrahman Hamis na Madina da Abdulrahman Ado Baba ne suka sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Ni Zainab. Aminu Bakori nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu, ka sa mu gama da duniya lafiya. Amin.